idan ya zamanto a hadisi hadisi za ga cewa ka'idar malaman hadisi abu ne tabbatacce cewa in kana son ka zama malamin hadisi kamar yadda imamul bukhari ya faɗa za ka yi ruwaya a wajen malami malaminka za ka yi ruwaya a wajen abokin karatunka sannan za ka yi ruwaya a wajen ɗalibinka an gane idan baka yi haka ba ka zama malamin hadisi malamin hadisi shine wanda zai ruwaya wajen malaminsa yana da malamai sannan zai ruwaya a wajen abokin karatunsa manufa wanda ajin ku ɗaya da shi tare kuka fara nema sa'anka ne a karatu ka ne sannan kuma za ka yi ruwaya a wajen ɗalibinka wannan haka ƙa'idar malaman hadisi idan ya zamanto ka yi ruwaya a wajen wanda hular ku ɗaya da shi kan ku ɗaya da shi a wajen karatu wannan shine almudabbaj almudabbaj abokin karatunka ne kai ruwaya imam al-bukhari da ali ibn al-madini kansu daya ko jiya ina da nayi misalin sa imam al-bukhari zai ce haddathani ali ali ibn al-madini kenan abokin karatunsa ne tare suka yi karatu sannan shi ma kuma ya kawo kamar yadda imam ahmad zai iya ruwa za a gaya waya wani lokaci a wajen abokin karatunsa ko abu zura ya ruwaito ya ruwaito a wajensa ɗalibin abokinsa ne tare suka yi karatu to wannan abin birgewa ne yana nuna cewa kai ɗalibin hadisi ba kamar yanzu ba ne a zamani da kila za ka iya karatu a wajen malamin ma ka ringa cewa kai idan ya zo tun da abubuwa sun canza zai karin ganin ba ka son ka a su a hadisi alfahari ne yawan malamai da kai karatu ba wai ba ka da malamai ba shi da irin mujam shiyuk na imam tabarani da wuje gani ai malamansa ne ya tara gaba daya na yi ruwaya wajen malam wani na yi ruwaya wajen malam wani ya kawo maka yana da malamai dubu wannan yake nuna maka cewa ya yi mai yaji yi karatu ba wai ka ɓoye alfahari shine zamanto kana da malamai ba abin alfahari ba ne ya zama to baka da malamai kana da ilmin ladunni kiran ko amma hadisi babu ilmin ladunni eh, ilmin da za a je a yi karatu shine to shine ne abin da malam ya kawo mana wa ma kullu ƙarinin an akhi wani ba ɗan uwan karatunsa ba wai dan uwansa wato ba ce wai uwa ɗaya uba ɗaya ba dan uwan karatunsa abokin karatunsa hular ku ɗaya da shi ka je kai karatu a wajensa shi ne malam yace mudabbajun shi ne almudabbaj farifu haqqan wantahi ka gane wannan kuma ka zaɓi irinsa ka ga cewa wani abu ne da ya kamata ya to ka fahimce shi ka gane shi kai alfahari da shi an gane wanta wantahi malam ka shi ka yi alfahari ka ji irinsa kana son sa ba wai ka ji cewa abin kunya ba ne don kara a ce kai abokin ma karatun zama malamin sa ne to yawanci a ga suna yi kowa ya yi karatu a wajen kowa amma ba idan ya zamanto imamul bukhari shi ya yi ruwaya a wajen imamul eh, madini duk da abokan karatu ne amma shi bai yi a wajensa ba ba mu mudabbaj ba ne wannan yayi riwayar wannan ma yayi riwayar shine wa ma rawa kullu qarinin an akhi kowa yayi kai kai shi yayi shine mudabbaji wannan lakabi ne alqabul hadith ne bari mu ga bambam mu saudi mu ga ko za mu iya ta ce malam ya tambaye ni akan ahad dan dawo dan dawo kan ahad mudabbajun farifu haqqan wa intahi muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq نعم لا ليس ليس ليس في حديث واحد أحاديث مختلفة حديث مختلفة نقصد بأحاديث مختلفة أنت رويت حديثا عنه وهو روى حديثا آخر عنك هذا المقصود لكن كيف تروي عنه وهو يروي عنك نفس الحديث هذا لا يبالي أغاني فهمتم لابد أن تكون الأحاديث مختلفة تكون الأحاديث مختلفة إذا روى حديثا آخر يعني مختلفا عن الحديث الذي رويته عنه فهذا هو المدبج لأنه ليس بالإمكان أن تروي حديثا رويته يعني أنت الذي رويته له نعم. هذا هذا حديث عند المحدثين إذا اختلفت الأسانيد فهم يعتبرون ذلك أحاديث مختلفة لا هذا هذا شيء آخر هو لا يقصد ذلك هو كأنه يقصد الحديث الذي بسند واحد السند الذي يعني أنت الذي نعم ما فهمت السؤال لا يقول حدث الإمام البخاري يقول حدثني علي بن المديني يقول أخبرني عن وأن الكلام عن عن وأن إنما هو عن الكلام عن التدليس المدلس وهذا لذلك ذكره من قبل وعن أن كعن سعيد أن كرم لأنه سيأتي ويبين لك لذلك قلته في الدرس الماضي لا فائدة في ذكر ذلك لكن سنفهم القاعدة يعني الفائدة فيما بعد لكن هنا عن أخي بمعنى يرويه هو فقط يقصد بعن ليس عن التي نستعملها عند الرواية أو عند الأداء نعم يذكر اسمه حدثني علي علي بن المديني بعض الأوقات يكون شيخه يكون علي ابن المديني شيخا للبخاري يكون البخاري شيخا لعلي ابن المديني في أحاديث مختلفة إلا إذا كنت ما ما فهمت متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق متفق لفظا وخطا متفق عيب معنا نأخذ مثال وهو موجود أنس ابن مالك أنس ابن مالك هذا من الرواة للحج ومن الصحابة من اسمه أنس ابن مالك ومن غير الصحابة يوجد من اسمه أنس ابن مالك وهم كثر تقريبا خمس من أشهر الرواة كلهم أسماءهم أنس تكسونا ينسو أنس ابن مالك أنس ابن مالك إذن دي سونا أنس إن وانشان صحاب لمن زن الله صلى الله عليه وسلم سونا إيدي ديني سونا kaga sunan su iri ɗaya sunan baban su iri ɗaya waɗansu ma sunan kakan su iri ɗaya da uwa da uba da kaka duk gaba ɗaya sunansu iri ɗaya amma ko ba mutum ɗaya ba ne wannan sahabi ne wannan tabi'i ne wannan ba'ifi ne wannan fiƙa ne an gane an gane kawai isnadi ne zai bambance maka ko kuma to idan waɗannan ka zo ka samu sunan mutum da sunan babansa da wani lokaci sunan kakansa kawai da kila nisba ne ake bambanta kabilar su ce daban-daban kaga muttafik ne ko lafzan a wajen fada Anas ibn Malik da na ɗaya da na biyu da na uku akwai bambanci wajen fada labran a wajen rubutawa ba akwai bambanci babu bambanci to ne ce muttafiqun labran sun haɗu a wajen fada wa khattan a wajen rubutu ma haka ka rubuta su sai ce maka muttafiq ɗaya ne wa zidduhu amma kuma wannan Anas ibn Malik din da wannan Anas ibn Malik din na biyu wannan na ɗayan da na biyu da na uku wannan ai ba shi bane wannan ko wannan sahabi ne wannan kuma tabi'i ne misali wannan tabi'i ne wannan tabi'u tabi'i ne wa biddu ai in kai in kai ba ni bane kai kishiya ta ne ko yawwa to shine ziddu fi ma zakarna a cikin abin da muka ba al-muftari sunan wannan ilimin al-muttafiqu wal muftariqu sun yi ittifaki a me a wajen furta sunan sannan sun yi ittifaki a wajen rubuta sunan amma ko mutane ne daban-daban shine al-muftariq muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq متفق ده لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق an gane wannan shi ma wannan lakabi ne saboda idan kakka zo ka ce anas din nan zo ka ringa tunanin kai ai wannan sahabi ne ya za a yi ashi wannan ba anas din wancan din bane anas tabi'i ne a wannan anas din ai tabi'i ne a ba wannan anas din bane tabi'u tabi'in ne a wannan ai da'ifun a ba da'ifun bane wannan sikan ne wannan sai a faɗa maka wani lokaci aka bambanta a wajen kabila ko waye har a sabon manzo Allah sallallahu alaihi wanda sunayen su ya zama ɗaya sunan baban su ya zama ɗaya ko akwai littattafai musamman akan wannan malama hadisi sai da suka yi maka rubutu suka tattara yawancin su suka kawo maka su ba za ga da sunan su da sunan su iri ɗaya amma sun bambanta a wajen laƙabi wannan kuma sunan da komai ya zama ɗaya amma sun bambanta a wajen alkunya wannan abu fulani ne wannan kuma abu fulani an gane wannan shine al-muttafiq wal muftariq mu'talifun muttafiqun khat muttafiqul khat faqat wannan ya fi ma sauki ya fi wancan da na faɗa sauki wannan shi wannan waye wannan salam to akwai wani kuma shi ma na yawwa wannan yana da shi da shadda wannan shi kuma ba shi da shadda a wajen rubutawa me bambancin wannan da wannan mun san ba a wasali dama ba. babu bambanci amma wajen faɗa fa kai bambanci yanzu aka ga suka zo za su gaya maka su ce maka dukkan salam dukkan su da shadda ne banda guda biyar wannan wani lokaci yana da babi akwai malahu babi kamar yin sallama kamar salam abdullahi ibn salam ko salam ne albikandi shi ma salam muhammad ibn abdul wahab ibn salam wanda kakansa shi ma salam ne an sai maka guda biyar ne kadai waɗanda suke ba amma dukkan hadisi in ka zo karantawa gan ka je yin karamba shi yasa in ka zo kai karamba ne a wajen malamin hadisi ka zo ka karanta sun san cewa ba a wajen malami ka karanta ba ko dan a wajen malami ne zai gaya maka cewa wannan da shadda ne wannan ba shadda ba ne amma an ka dai ka karanta wannan ɗinka shi kenan sai ya ji ka yana jin ka ba zai ce maka kai wannan da ƙwar'ani a ciki kuka samun ta ga kafa ina ta ɗora kafa ta a rajar wasu da ƙwar'ani a ciki an gani to akwai wanda yake da zabiɗi abinda ake nufi da zabiɗi an iyakance akwai kuma wanda ba a iyakance ba sai yadda aka karanta maka wani lokaci misali za su ce maka yadda kusan su malaman hadisi yadda suke yin wasalinsu ba haka ake yi ba da bayani suke wannan sai su ce maka haka da ɗigo guda biyu kenan ko sayyar ko wani lokaci kuma wannan za su rubuta maka a haka amma kuma da nuni, idan suka suka ce maka idan suka ce maka bilmu mu'jama wani ba da dugu kenan eh jam dugu bil ne guda biyu ke idan ya to guda ɗaya ne sai a ce maka bilmu mu'jama guda ɗaya kasan ba ne tahtiya ko kuma alfaukiya Kasan san nun ne ko kuma a ce maka bil mujamataini al-fawqiyya ka kasan ta ake nufi sai kuma sa sai su ce maka bil musalla don mu guda uku to idan ka zo karantawa yadda ka ga wannan rubutun kurman rubutu ba wasali ba ɗigo haka ake rubuta hadisi saboda haka shi yasa za ka ga yadda ake rubuta ɗaya ne idan ka zo ka rubuta mal a lokacin daɗin idan suka rubuta maka haka a dangane da ka karanta amma gana waye wannan ba hayya ba ba khatab ba to wannan wannan yanayin yadda za ka rubuta ɗaya ne amma yadda za ka furta yana da bambanci to shine wannan al-mu'talif wancan wancan al-muttafiqu khattan wa lafzan al-muftariq ko wannan kuma al-mu'talif wal mukhtalif okay. kowane ilimi ne mai zaman kansa wannan yanayin yadda ake rubuta ɗaya ne amma yadda ake furtawa da bambanci wannan yadda ake rubuta ɗaya ne yadda ake furtawa ɗaya ne ga babban liman yaro saboda haka da karatu zai tsantsa a wajen babban liman aka ce akwai lura wani yana an gane bambancin wannan da aka dan kasancewa ba wai irin kawai ka zo ka samu abu cikin wasali cikin jin daɗi ne ka zo ka rubuta haka ake rubuta kurma babu waɗannan waɗannan duk mutafi wal muftariq din da ga na rubuta shi babu shi kawai ka san yadda za ka yi ka karanta kuma wannan shine ya janyo a daɗin ake samun al-musahaf misali wanda wani ya karanta wannan alhayyatu sauda wanda yana tunanin kawai ɗauka yake a karanta kuma yanzu ana yi in aka yi buguwan lokaci ana kuskure alhabbatu sauda ya karanta alhayyatu sauda shifa'un min kulli da ya je kashe kumur bakin kumurci ya ci abin nan ɗinsa kuma ya mutu to wannan shine al-mu'talif wal mukhtalif wannan al-muttafiq wal muftariq shine wanda khattan wa lafzan muttafiq amma mutane daban-daban amma wannan al-mu'talif wal shine yanda ake rubuta ɗaya ne amma yanda ake faɗa da bambanci sallam ba salam bane amfanin shi ne idan karka zo ka cakuɗa su ne guda biyu kuma ka tabbatar cewa aikin an yi aiki sun yi aiki sun sha wahala Allah ya saka musu da alheri wal munkarul fardu bihi rawin ghada qadiluhu la yahmilu tafarruda wal munkar aha ajiya mun yi maganar adala ko kana mamanta tambayar ka wannan ban da ahad منكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد la yahmilu tafarrud sai ka samu wannan sai ka samu mutum fahishul ghalam manufa kuskurensa ya fi daidansa yawa talatin zai faɗa daidai kawai saba'in kuskure wannan ya mutumar fahishul ghalam manufa kuskuren ya yi yawa ko kuma riwayar fasiki ne fasiki ne ko kuma ba fasiki ne muttahamun ne bil kadhib ba magareci bane ba taba jin wa manzan Allah sallallahu alaihi a ƙarya ba amma dai yana dan danawa idan za a yi da mutane an gani to wannan a wajen malaman hadisi suna muttahamun bil tunda yake dan yi wa mutane kaɗan to ya sa mana shakka anya za mu karɓi hadisin sa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine almuttahamu bil kadhibi ana tuhumar sa da ƙarya amma ba a san ya taɓa yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya ba to sai zaman to sai ruwaito hadisi wannan fahishin galar ko wannan fasikin ko wannan muttaham bil kadhib sai ruwaito hadisi kuma hadisin ba wanda ya ruwaito kwata-kwata mun bincika mun bincika shi kadai ne ya ruwaito ko wannan ko wannan ko wannan an gani? kun ga da ifi ne ko amma raunin nasa ya wuce iyaka ya wuce to wannan sunan hajjata munkar yawwa akwai wani gyara da aka yi kuma daidai ne da ne bayanin kishiyar shan sai yaje kishiyar al ko kuskure kuskure mahfuz ne da aka yi hankali mahfuz shi kishiyar shari almunkar kishiyarsa almaruf an gane wannan ɗaya ne daga cikin munkar wanda za ku zo kuma wani ɗaya bayanin ƙari wannan kaso ɗaya ne daga cikin kashe-kashen almunkar idan ya zama zamanto fahishul ghalat misali fahishul ghalat ko kuma kathirul ghafla ko fasi ko muttaham bil kadhib ya ruwaito hadisi wannan hadisin sunansa munkar ko kuma ya zamanto fika idan fika ya ruwaito hadisi sai da'ifun jiddan ko da'ifi ko da ba jiddan ba sai ya saba masa shi ma sunan hadisinsa munkar kun gane kun san wancan dawa mun yi shi nan ko fika ya saba wa fiqat da yawa shad da mahfuz ko to sai zaman to siga ne kuma wani da'ifi haka kawai dan dai kawai rashin ta'i da kuma yazo ce zai saba masa to wannan munkari ne eh fasiki fasiki fasiki din dai ko na me kamar ya zai zama halinsa da mutane kuma ya zama fasiki kamar ya gina kamar ya da mu'amala eh, misali kawai ne ke zo guda daya da mutane amma ya sunansa wannan ashara ya sunansa ashara a ni a kafin kafin wai mu wannan ya sunan sa shari'a wanda ba shi da mu'amala mai kyau fasiki aha to daya na yadda da wannan ai shi ne ka kirkita ne idan ya zamanto yana aikata zina addini ne wannan ko kuma mu'amalarsa da mutane ne ne akramakallah a addini ne wannan ai shi ma shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya je maka wala taqrabu zina ba innahu sai ya je maka addini ne wannan ni na mutanen nan su amma in ya zaman to ba shi da mu'amala mai kyau wannan ba matsala ba ce ba shi da kirki ba shi da wato murɗaɗɗe ne wannan ba matsala akwai sa malaman hadisi da amash na ɗaya daga cikin Sulaiman ibn Maharan sai eh, ya shi wani lokaci ma in baya son ka zauna kusa da shi ya kara ne ka hok sai tofa maka nan, don ka shi da ganga malamin hadisi ne kuma babba abi kuma na gani na faɗa na so aje a yi ruwaya a wajensa kowa alfahari yake je amma kuma wala in ka zo ba zai maka ba ba zai gaya maka ba zai wahal da kai wannan kuma haka ba zai mai da shi fasiki ba fiƙatun ne la yas'alu an mithli irin wannan ma baka buƙatar ma ka ce wai ya yake muhaddasa wannan karbabbe ne mu'amala da wannan ko mu'amala kai a wani lokacin kana neman hadisin nan kamar ya fi da certificate ba kamar lecturerin ai suna dan abin nan ɗinka kuma amma dai sun da dai kawai larura ce barka je kai to balle wanda zai kai ka wajen manzon Allah a kai Allah ba magana amma dai fasiki fasiki ne ko ya to yana shan giya ko yana aikata wani abu da shari'a ta ce fasikanci to wannan kawai fasiki ne hadisin sa munkar ne wal munkar al fardu bihi rawi na gada ta'diluhu la yahmilu at-tafarrud na'am إذا روى الضعيف إذا روى الضعيف حديثا يخالف ثقة منكر ba ai ka ɗaukaka darajarsa fika ya saba fika ka ce marshal da ibi ya saba fika kuma ka ka haɗa su munkari ne wannan ai ai ashab din dan ka gane cewa wannan fika ne hatta li ta'lama darajatu wa yana nan a matsayin nan nasa amma dai a nan dai ya dan yi kuskure aiki wannan aka ce maka wai hadithin ka shar ne wannan ai alhamdulillah ma kai ka sha saboda kai fika ne amma aka ce hadisin munkar ne an san ba'ifi na'am نعم في بعض الأحاديث ما سمعتك ما قال عن عن نعم أن نعم. اي عن عن في فرق بين أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرواية ليس تأكيدا أن رسول ليس بالتأكيد إنما هو عن طريق الرواية لذلك بعضهم يقول المعنعن والمؤنن نعم أي أو بكو تشيني من لوكا تشيني ضعيف آخر hadisin su munkar ne hadisu bu'afa munkar wa hadisu siƙa ma'aruf ko suna ne ga tara zero da zero da zero da zero yana baka nawa zero zai baka yi ha babu da babu da babu in ka tara shi babu zai baka ai ku bannin karasa wannan mana gai na ga abin kawai yana neman matrukuhu mawahidun bihim farad wal munkaru al fard bihi rawin ghadat adiluhu la yahmilu al tafarruda matrukuhu al matruk al hadith al matruk mawahidun bihim farad ka muku na matruk wancan da na ka wannan wannan al muttahamu bil kadhib baya cikin waɗancan matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li da'fihi fa huwa karad waɗancan misalin na kawo na almatruk ne wancan da ba'if da'if yukhalif alladhi la yahmilu tafarrud sune fahishul ghalat kathirul ghafla lakin idan kana mutaman bil kadhib إذا كان متهما بالكذب فهذا حديثه متروك حديثه متروك إذا كان الإنسان متهما بالكذب ناسا شيء أشكي وانا نشان كسكري أشكي المتروك متروكه ما واحد به فرد الحديث المتروك ومن فرد به واحد ومن فرد به راو واحد من فرد به راو واحد وأجمعوا على أنه ضعيف وأجمعوا على أنه ضعيف قال المتهم بالكذب باو عند كربو حديث المتهم بالكذب باو عندي كي شكا كو وانا ابنن حديثه متروك واجمعوا اجمع العلماء والحديث لضعفه فهو كرد سينا كرشي والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع والكذب المختلق المصنوع انا انا انا انظر هو وكذب كرياي نبيو المختلف كاغاي المختلف المصنوع معنى سيدك كيرا كجارة ما هو يكوز وايبا كده كتن تارش sannan kuma ka danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadhalikal mawdu tin yayi ƙarya ya tsara ya gyara ya kyauta zamanto mai kyau ika tura kace manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fadhalikal mawdu الحديث الموضوع والكذب المختلق المصنوع المنصوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكرا misalansa da yawa dalilin da ya ake karyar dalilai ne kun san da yawa lokaci mutum yana dan sai dan samu kasuwarsa sai sa hadisi al-harisa sai zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da can ana yi anan ba kai da tanwai ba yi anan ko anan da da ana dan ya dan ga hadisi yayi wanda ya ci kaza kaza kaza kaza ya samu ko kuma wata gaba ce tsakanin kabilu ana rigima waɗannan bakaƙe ne waɗannan fara bakaƙe nan sun fara kawo mana matsala ba. ta ce ri tsoron habasha فإن الأسود إذا جاء سرق وإذا شبع زنى wadda ka yi hankali ya ammula tut'imu ko kaya wai wanda Allah ya fito sai ga abin nan al-Abbas Abdul Muttalib yana ta bawa irin mu irin mu dinnan tukurulu abinci sai ce ya da su ganin da sun ji yunwa barayi ne kuma sun koshi mazinata wani ya ce maka hayi yana hadisin wai a zuwa ce hadisin manzo Allah kariya ne sai ka gaya mar wannan duniya ce manzo Allah ma baya san ka wani haka waɗanda za a ce zan daina faɗa da haka ake faɗa wai a ce wani mutum a ce hadisin manzon Allah yanzu a ce ibi ne ko karya na za na gan shi na san shi ko kuma wani lokaci harkar siyasa ce ya kirkira hadisi sai a faɗa ba yau aka fara ba kuma da can waya siyasa yau aka fara a tun da ma can ana da yi siyasar ana nufin siyasar misali wadanda suna goyon bayan mawaya ibn abi su wadanda suna goyon bayan sayyidina ali radiyallahu wani sai wadannan shi'a ne wadannan sai sai su kirkira hadisi shikenan isu su lallabta irin wadansu suna yin haka wadansu kuma garuruwa ne sai gari kaza wadansu kabilu ne farisawa da larabawa duk waɗannan za ku je ku same su to dalilin da ya sa ke waɗansu kuma zindiƙai ne eh inna Allah lamma arada an yakhluqa nafsahu ajra farasan falamma ariqa dhalika al-faras khalaqa nafsahu min dhalika al-arq zindiƙanci ne wannan wani kuma waɗansu ko mutanen kirki ne salahai ne bayin Allah sun ga ba a yin ibada sosai ya kamata sura tana da falalarta in ga karanta to kai kuma dole ga karanta an ga karanta kana da wannan falala falalar mutanen kirki sun ga ba a karanta qur'ani mutane ba sa karanta qur'ani sai sai karanta qur'ani amma dai duk gaba ɗaya dai abu ne guda ɗaya man kadara alayya muta'ammidan la tabawwa maqadahu minan nar ina zuwa mana ina su bari bari bari bari bayanin tambayar da aka yi min kafin wancan ban manta ba yawwa idan labari ya zo mana alkhabar kaifa yasilu ilaina yasilu ilaina an tariqai an tariqul awwal an tariqit tawatur tawatur shine ba ka iya gididdigiya ba labarin ya to gidan kowa ko ina ka je akwai wannan labarin hada yusamma al mutawatir lafzi aw ma'nawi ba matsalar mu wace kuma za ka iya kididdige mutanen da suka faɗa maka a gani za a iya haddade su nan ba za ka iya haddace in aka ce maka faɗa kamar a ce maka ranar nan ta fito ko bata fito ba to wannan shi ake kira al-ahad al-ahad kuma kashi uku ko dai ya zamanto gharib ko kuma ya zamanto aziz ko kuma ya zamanto mashhur ine ahad ina hadithul ahad ko daga garibi dan ahad ne aziz dan ahad ne shi ma mashhuri dan sani shi ya yi su na'am albida المنكر والمتروك المنكر هم أجمعوا لك فاحش الغلط كثير الغفلة هذا حديثه منكر لكن الإنسان المتهم بالكذب حديثه متروك saboda ya fi su lalacewa a gani yana yin ƙarya ya fi wanda ya zamanta kuskure yake hadisi ko wani abu a yi mafum na أتتك tuha man نعم سميتها bai kuni na ina da matsalar faji na jin ko

آه، جيد لكن قلت وفي الأربعين النووية يمكن الله وليس في الأربعين النووية آه في مجمع ممكن في مجمع البحرين ممكن ممكن في مجمع البحرين لا هو ممكن في مجمع البحرين لكن ليس في الأربعين النووية هي أربعون النووية ما إمام الإمام النووي in gane wannan hadisin na'am huwa kama kala huwa laysa bi hadith lakinnahu qawlun maqbul na'am fa laysa bi hadith lakin jubilat alqulub ala hubbi man ahsana ila nam wa bughd man asaa ilaha nam lakin huwa laysa bi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam أوا شيني الجوهر المكنوني عارف الجوهر كو الجوهر من فا دو نعم. من الجوهر الجواهر الجواهر ايه أوا باقول بذهب kayan wato irin duwatsun nan masu tsada wanda ba mu san su ba ya zama ana bada mana ma shawo saboda mun mu taɓa ganin ma dutsen ba ma saboda haka ba mu sani sai dai barawa mun san barawa irin wanda ake a India din nan ko fashin din nan da waye go irin sarkoki da mata zai akwai fashin ba da ɗan duwatsu da waye waye ai ma wani lokaci ɗan zoban ka haka akwai wani abu ɗan akai haka wani mai ɗan arha arha to irin mai tsada da wanda idan aka dan sa ka guda ɗaya irin dan miliyan biyar uku to irin wannan aljauharil maknun wani alladhi fil filkin wanda yake a lullube ba a taba shi ba a dan ko madubi ne ka sai da yake da wanda ba a taba taba shi ba kal jauharil maknun wanda yake cikin konsansa ba abin nan ba sammaituha manzumatul ya ji haka ya rada masa suna manzumatul baiquniya fawqa 30 bi 40 atad in ka ƙara talatin in ka ɗau talatin sai ka ƙara hudu ke nan abu ya tuha tammat da hairin kotimat sun cika wannan su ne saura minti na wani minti shirin a zan yi wani abu wato bari wani ikhtisar Allah jayyid al'an fahimtum hada ko كيف وصل إلينا الحديث كوني ضمن بطرق كثيرة كوكما عن طريق الآحاد سورة دقيقة oh ai intahina bihamdillah wa ah, narja Allah an yabarika abinda nake ba da shawara shine idan ma ba ku zamanto kuku biyar ba ku zamanto kuku uku sai zamanto ku je ku haddace wannan maitin ba waɗansu ba abu mai wahala a ciki kuma yadda wanda ba su zo ba da farko ba san abin da muka yi ba yanzu na ce wa abin nan al al-isqat li shaykh bi ya daga hannunsa wane ne ma yawa wa thani la yasqituhu shi ma zai ya daga hannunsa kuma da yawa nan wadan sun san su ko ko ko malan malan ka san al-mudhal al-saqit min huznai ina yake ban ganshi ba yawa eh asa wa ma ata mudallasan nawani saboda haka idan ka je sai ka haddace da wasa ba wai tare da ka takura kanka ba kana ta yi kana ta yi kana tunanin za a yi maka jarrabawa sai zama kamar wani abu ne na nishaɗi ka yi ka rike kuma da ka kalli wani shikenan ka san wani din nan shine wani a cikin baiti cikin wasa da dariya sai ga ka haddace abubuwanka wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammad wa ala wa sahbihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh